أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha hudu ga watan rajab shekara ta dubu dari hudu da ashirin da shida bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da biyar miladiya a darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne kusan in ce a ƙarshen aya ta arba'in cikin wannan sura mai albarka suratu yasin za mu faro daga farkon aya ta talatin da takwas wato washamsu ta li mustaqarrin laha dan mu haɗe da abin da ya biyo bayanta wanda wannan kuma shine darasin mu na uku a cikin sura din mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وبنجد والشمس تجري لمستقر لها والشمس رانا tajiri tana gudana li mustaqarrin laha ga matabbacinta da aka tsara mata in ta fito sai ta kai dare, ko kuma li mustaqarrin laha ga kayyadajjen lokacin da aka kayyade za ta yi lokacin da ta fito zuwa faduwarta ko awa goma sha biyu ko sha ɗaya da rabi ko awa tara ko awa shida dangane da bambancin yanayi da bambancin wurare a duniya akwai waɗanda ba sa ganin rana a yini sai awa shida akwai waɗanda sama da haka akwai waɗanda ƙasa haka zalika taqdirul aziz al alim wannan shine kaddarawa ta al aziz mabuwayi wato Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma al alim masali game da kowa game da komai hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu zarin da zafari Allah ya kare da a gare shi yace kuntu sallallahu alaihi wa sallam fil masjid inda ghurubi shams na kasance tare da manzan Allah tsira da muke tabbata gare shi a lokacin magariba kuma daidai lokacin rana za ta faɗi muna cikin masallaci fa Kala ya abazar din sai manzon Allah ce ya kai abuzar a tadri aina taghrubu shamsu ka san inda rana take faɗuwa kuwa qultu sai ce da shi Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa shi sune mafiya sani qala sai manzan Allah ce fa innaha tazhabu hatta tasjuda tahta al-arsh rana tafiya take yi har sai ta je ta faɗi ta yi sujuda karkashin al-arsh فذلك قول الله تعالى wannan shine ma'anar faɗin Allah ta'ala wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim ina jin wannan hadisi ya fassara wannan aya baya ga shi akwai wani hadisin daban wanda imam muslim ya rojo ko da ke shi din ne amma dai ruwaya daban a cikin sahihu muslim daga abu zarri na fari Allah ya kare da gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yawman abu zarri ya yace wata rana manzon Allah ya ce A na aina tazhabu hadhihi shamsu kun san inda wannan ranar take tafiya qalu Allah wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzansa ne mafi ya sani qala sai Abu Dharr al-Ghifari yace inna hadhihi tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahta al-arsh rana din nan tafiya take yi ba za ta kushe tana tafiya ba har sai ta je wurin faduwarta a karkashin al'arsh fatakiru sajidatan sai ta fadi tana mai sujada ga Allah fala tazadu kadhalika hatta yuqala laha ba za ta gushe ba haka tunda aka halicci farkon duniya zuwa yau har zuwa lokacin da zai biyo bayan yau har ya zuwa lokacin da za a ce da ita irtafi'i irji'i min haifu ji'iti tashi koma ta inda kika zo fatar ji'u sai rana ta dawo da da baya da baya ta hudo ta yamma fa tusbihu tali'atan min matla'iha ثم تدري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت الأرض فتكون ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت الأرض فيقال لها ارتفعي asbihi sali'atin min magharibiki wato za a ce koma ki hudo inda kika sake hudo inda kika saba hudowa sai rana ta koma ta hudo ta inda ta sake faduwa ta yi sujada bayan lokacin faduwa ta yayi a ce koma ki sake hudowa ta inda kika saba hudowa ta sake koma ta hudo ta gabas har ya zuwa lokacin da za ta zo bayan ta fadi sai a ce da ita koma ki hudo ta inda kika fadi asbihi salihatan min magharibiki ki wayi gari kina mai kunno kai ta inda kika fadi ba ta inda kika saba hudowa ba fa tusbihu a min maghribiha maza Allah ce sai kawai a ga rana ta hudo ta yamma fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yace atadruna mata za ku kun san yaushe ne abin zai faru a wani wata a wata rana ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا wannan shine lokacin da rai imanin ta ba zai mata amfani ba in da kafin hakan ba ta yi imani ba sannan aikin kirkin rai ba zai mata amfani ba in da rai din ba ta aikata aiki na kirki ba sai daga wannan lokacin sai daga wannan ranar waɗannan hadisai guda biyu ɗaya cikin bukari ɗaya cikin musulun kaga dai ƙarshen mafarar inganci to waɗannan su ne ƙarin hujjata da dalili na akan cewa ni ban yadda ba da nazariya ko theory din da ke cewa rana a tsaye take ba ta tafiya duniya da take juyawa don ya saba wannan ayar ya saba waɗannan hadisan da na jawo mana bakin sa yanzu na karanta sabanin makon da ya wuce kawai na faɗe su ne ishara والشمس zalika taqdirul azizul alim wal qamara qaddarnahu manazila wata منازلا a wal qamaru qaddarnahu manazila wal wata kuwa qaddarnahu mun kaddara shi manazila ya zanto yana da masaukai daban-daban game da muka bayani a makon da ya gabata a kowane dare masaukinsa daban da na mai bi masa a kowane dare haka hatta ada kal urdun al qadim har wata ya koma a ƙarshen dare a ƙarshen wata kal urdun al qadim kaman sumingiya ta itacen dabino al qadim wanda aka jefar ta bushi har ta lankwashe ta yi kamar baka ta tankware to haka wata yake a farkon wata haka yake zama kuma a ƙarshen wata a ƙarshen wata yana siriri karami a dare na biyu sai ƙara girma haka dare na uku hatta ya kamala har ya zama ya cika ya batse a daren sha hudu to daga nan daren sha biyar sha shida kuma sai ya rika raguwa wa ya tanafas wa ya tanafas wa ya zaga nuqsanan hatta ya uda kama kana yana rabuwa har ya koma kamar yadda ya fara a farkon wata shine hatta kal urdun al-qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar rana babu yanda za a yi ta ce za ta riski wata wala layl sabiqun nahar dare kuma wato ba zai kubuce mai yini ba yini ba zai kubuce dare ba dare ba zai kubuce wa yini ba domin kafin a ce dare ya gama wucewa gaba daya hasken asubahi ya keto alfijir ya kunno kai wanda shine mukaddima ta zuwan safiya kafin kenan bai kubuce masa ba ya shi to haka kuma kafin shi yini ya gama yankewa gaba daya dare ya fara zuwa duhu ya fara sauka kafin haske ya gama kura ya gama janyewa gaba daya wato suna bin juna ya zalbuhu hasisan wa shamsul qamara wa nujumu musakkaratun bi amri Allah ke kullum kowanne daya daga cikin rana ɗin da wata biyu falakin a cikin magudanarsa ya huna wato suna tafiya ne rana tana da magudanarsa ta daban haka wata na da magudanarsa ta daban ba yadda za a yi su karo da juna babu yadda za a yi su haɗu da juna dan titin da rana take daban da titin da wata yake asali ma duniyar da wata take daban da duniyar da rana take rana ta fi sama da yawa wata yana ƙasa da ita tsakanin rana da wata ma wato adadi ne na miliyoyin mulamulai masu ɗumbin yawa har kafin a je ga wannan kaga babu da ta karo da juna ke Waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan ayar kan cewa a ke kenan tsakanin dare da yini wanne ne yake fara zuwa kafin dan uwansa in ka tashi lissafi wannan daren da muke ciki yanzu an yi ba, muna karfe bakwai da minti talatin da bakwai wannan daren da muke ciki bayan mun yi yinin juma'a yau min sallar juma'a wannan daren da ya biyo bayan sallar juma'ar mu daren menene wato daren asabar ke a ce dare ke fara zuwa sannan me da Allah ce walal lailu sabiqun nahar ma'ana shi dare din yana biye da wannan ke ba zai kurce masa ba zai ci ma'ana daren yanzu na menene na asabar ne wato ba na juma'a bane ba daren juma'a shi ne jiya ina fata an fahimta bisa ga wannan fahimta idan ka ta haihu yanzu bayan rana ta faɗi mun yi juma'a rana ta faɗi an yi sallan magariba matar ka ta haihu yanzu ne zaka yanka ragon suna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kullu mauludin kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabihi kowane jariri kowane jariri a haɗe yake da dabbar ta suna da za a yanka masa a rana ta bakwai a yini na bakwai shi wannan jaririn da ka haifa aka haife shi yau da daddare bayan rana ta faɗi gobe asabar yininsa na farko kenan a duniya lahadi na biyu litinin talata laraba alhamis juma'a ne yininsa na bakwai don haka da nan ne ranar yanka ina fata an fahimta ran nan ita ce ranar yanka ita ce ranar sa na bakwai kenan dan yini ake kallo ga yini na daya ga yini na biyu ga kuma yini na uku ina fata an fahimta idan aka haife wa washe gari da asabar karfe 8 na safe kaga wannan yinin sa na farko kenan a duniya lahadi yini na biyu litinin talata laraba alhamis juma'a yinin sa na bakwai kenan lannan ne ranar yankansa don idan ka ce sai asabar ta kewayo to ya zama yini na nawa yini na takwas ka saba wa sunnar manzon Allah da manzon Allah ce tuzbahu anhu yawma sabihi yawma sabihi fa abbar bil yawm sai manzon Allah ya maganar yini yinin sa na bakwai la jamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-layl sabiqu an-nahar wa kullum fi aya ta gaba Allah ta bi ayatul anna fil نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وبنجي وآية الله كما آية كما تاني abin da aya alama bisa ga ikon Allah da kudurarsa da cewa shi kaɗai ne mahalicci mai gudanar da halitta a irin yadda ya so a tsarin da ya so aya ce lahum gare su su mutane anna hamalna zurriyatuhum mu din mun dauki zurriyar su fil kulkil mashhun a cikin jirgin ruwa wanda yake cike da kayayyakin da aka ɗeba a cikinsa ko halittun da aka ɗauka a sa lafazin zurriya na nufin ƴaƴa da jikoki haka waɗansu malaman lugha suka ce waɗansu malamai kuma suka ce a iya ambatan zurriya ana nufin iyayenka ana nufin kakanninka domin wannan aya idan mun lura da ita lafazin zurriya anan yana nufin iyaye da kakanni wa ayatul lahum aya ce a gare su su mutanen yau ko su mutanen makka ko su mutanen duniya na yau gaba daya anna hamalna zurriyatahum mun dauki iyayensu da kakanninsu a da a lokacin annabi nuhu bil fulkil mashhur a cikin jirgin ruwa wanda yake a ciki jirgin ruwan da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi nuhu alaihi salam cewa yayi bayan ya kera shi ya dauki dukkan halitta jinsi biyu mace da namiji hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn muka ce da shi dauki iri biyu cikin kowace halitta cikin mutane da dabbobi da tsuntsaye da halittar daji da ta ruwa da ta fako da ta fili cikin dukkan halitta annabi nuhu ya dauki jinsi guda biyu aka sa a cikin jirgin wannan ruwa wa ahlaka sannan ka dauki ahalinka ko iyalinka a dai cikin jirgin ruwa kaga sai aka fara masa magana daukan dukkan sauran talakawa sannan iyalinsa su shigo daga bayan illa man sabaka alaihi alqawl sai dai wanda zance na azaba ya riga ya gabata a kansu, magana ta riga ta gabata a kansu cewa za su halaka wa man aman sannan ka dauki dukkan wanda ya imani wato a fara kitan sauran halitta sannan iyalinka sannan kuma dukkan wanda suka yi imani wa ma amana ma'ahu illa qalil muhammad shahid dai a nan gurin mutanen da annabi nuhu alaihi salam ya dauka a cikin jirgin ruwan nan dukkan wani dan adam a yanzu a bankasa fari ko baki mutanen afirka ko na asiya ko na turai ko na amurka ko na ina ne jikokin jikokin waɗancan ne da cikin jirgin ruwa in ba dan Allah ya tsamar da su ba to da babu wani dan adam da zai saura ban kasa ballantana har a kawo gare mu a ce ni'imar da aka yi musu ta tsamar da su to wannan ni'imar ta shafi mu ƴaƴansu da jikokinsu dan dindimar da aka yi wa mahaifinka a matsayinka na ɗan gari za ka rinka shuhuri kana ji a duka cewa wannan ni'imar ta kace ni'imar da aka wa kakanninka a fakaice kai aka wa ni'ima aya ce wannan cewa anna hamalla zurriyatahum fil fulkil mashhurun wato ainihin mun dauki mun dauki zurriyar su abin nabi iyayen su da kakannin su na datan a cikin jirgin ruwa wanda yake a ciki shine al mashkur a ciki malamai suka ce anan wurin da sai ce fil fulkil mashkunati a kawo utanis amma sai aka ce al-mashhur ba kawo ta utanis ba tare da cewa jirgin ruwa din lafazin sa na al-fulk ko lafazin as-safina dukkan su mu'annas ne amma wannan an keɓanci wato larabcin alkur'ani ya keɓanci jirgin ruwan annabi nuhu da wannan a cikin larabcin alkur'ani kadai a siffan ta cikin siffan namiji banda wannan a larabci yau da gobe malamai sun bincika sun bincika ba su samo shawahid waɗansu maganganu na larabawan da da ake hujja da su dan kasancewar kalma larabci ba a samu wata kalma da take gaskata wato ainihin jirgin ruwan ba a ba shi siffa ta muzakkar in ba a cikin alkur'ani mai girma ba فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ومن وآية لهم أن أحملنا ذريتهم في الفلك المشحون وتؤدي جلوة واللي كان المشحون التكي ina fata mun fahimta wato dai a takaice anan mun samu shahid da cewa a ce a iya ambatan kalmar zurriya ana nufin me iyaye kamar yadda ake amfani da kalmar zurriya a larabci ana nufin kuma ya'ya da jikoki wala kad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idhnillah fi kulli ajalin kitab yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyyatahum aw ta qira'a dhurriyyatihim duk dai ɗaya ne ko zurriyar ko zurriyoyin su filfil fil mashhul a cikin zirin da ke cikin waɗansu malaman tafsiri suka ce wa ayatul lahum ayati a gare su su mutanen yau anna hamalna zurriyatahum muna ɗauke da su da ƴaƴansu filfilki a cikin jiragen ruwa almashhul waɗanda suke cike daga wannan gaba zuwa wannan gaba amma a hakikanin gaskiya an fi amfani da wannan aya ana nufin waɗancan nada an gane ko kamar da Allah ta inna lamma taqalma wa hamalnakum fil jariya sagal ma'u ba lokacin annabi nuhu kenan lokacin da ruwa ya ketare iyaka ya sallake yadda aka saba gani amannakum sai muka dauke ku ana nufin sai muka dauki iyayen iyayen ku ko kakannin kakannin ku da filjariya a cikin jirgin ruwa alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha ubnu wa'iya don mu sanya ta ta rinka sanatar da ku a duk sa'ilin da kaga jirgin ruwa a gabar teku a port na Lagos ko na Port Harcourt ko a ina ne ya sanatar da kai jirgin ruwan Annabi Nuhu da Allah ya yi wa iyayen mu ni'ima da shi wannan ragowar ni'imar ce ta rage a yanzu babbar ta riga ta wuce tun duk wani jirgin ruwa ne yanzu mai zirga zirga ya ɗauki tan kaza na kayan abinci na suminti ya dauko motoci ya ɗauki man fetur ya kai ya tsayar a turai ya dawo akan ka'ida ko ba akan ka'ida ba duk dai ragowa ne na wata babbar ni'ima da ta wuce a da a baya shi ne jirgin ruwa annabi nuhu alaihi salatu ina ba ta wa وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun Allah ce wa khalaqna lahum mun halitta domin su so mutane min mithlihi irin sa jirgin ruwa ma yarkabun daga cikin abin da suke hawa waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da wannan a nan gurin a yanzu jiragen ruwan da suka biyo baya a tarihi kwaikwayo ne na annabi nuhu alaihi salam bai shine jirgin ruwan farko a duniya kafin ta ba taba yin jirgin ruwa ba wa khalaqana lahum sai muka halitta musu ma'ana muka ba su tunani da basira da suka amfani da ita suka kirkiri jiragen ruwa da kwale-kwale daban-daban manya da ƙanana da na kamun kifi da na ɗaukar kaya da ɗaukar fasinja min mislihi irin wancan nada ma buna wanda yanzu kuma suke hawan shi su yi zirga-zirga daga wancan gaba zuwa wancan gaba daga wannan gari zuwa wancan gari haka wadansu masu malaman tafsiri suka ce wadansu malaman suka ce khalaqana lakum mun halitta musu min mislihi wani abu mai kama da jirgin ruwa ma yarkabuna cikin ababen da suke hawa su ne raƙuma da suke amfani da su da sha da tuma da da shanu da dawakai da alfadarai da suke amfani da su wajen zirga zirga to anan sai mu tambayi mu tambayi ce da kai to ina misliya din take tunda yace min mislihi menene kamantacce ne tsakanin jirgin ruwa da raƙumi ta ina suka yi kama da juna me ya kamace shi ne tsakanin doki da alfadari wato annashin da jirgin ruwa babu inda suka yi kamance shi ne sai suka ce ai almusuliyya din at-tashabuh da almusuliyya laysa bil khalqi wa innama fi qat'i al-masafat al-ba'ida kamance teniyar ba wajen halitta bane ba ba wajen jiki bane ba wajen cin tazara ta tafiya yadda jiragen ruwa ke ɗaukan ku daga wannan gaba su kai kuwa tangaba adadin mulamalai masu yawa to haka almadari doki raƙuma suke ɗaukan mutane daga wannan gari zuwa wancan gari kaga shine misliya ne kamantetiniyar kenan min mislihi himayar kabul sannan waɗansu malaman balaga suke karawa da cewa musamman raƙuma ake nufi da wannan aya tunda ana magana da larabawan da a lokacin kayan sufurin su shine raƙumi ma'ana idan mutum yana cikin jirgin ruwa babu kwale-kwale ko yana cikin teku kai babu kwale-kwale yana cikin teku yana cikin ruwa babu kwale-kwale shi kuma tazarar tafiya ce duk da iya kaya zai kai labari dan kudurar sa za ta kare karfin sa zai kare energy din sa da kudari zai kare dole kuma ya halaka amma jirgin ruwa sai zanto shine mai cetan sa mai daukar sa daga wannan gaba zuwa to har kuma lokacin da mutum ke cikin sahara irin wanda zuwa rabawan suka rayu aka je aka ajiye ga babu abin hawa a wannan lokacin wani kayan sufuri ne da zai iya ɗaukan ka ya kai ka gaba tudun mun tsira ba tare da ka halaka a cikin sahara ba raƙumi shi yasa larabawan da suke kiran raƙumi su ce safinatu sahara wato jirgin ruwan sahara sai suke kwatanta yadda ke kuke da faɗi ba iyaka to haka sahara ma inda sahara ta yi sahara ita ma faɗi ne ganin ina babu iyaka daga nesa ma sai ka ganin kamar ruwa ne to amma sai dai ba za ka sa kwale-kwale a ciki ba sai dai ka haura kuma dan shi kadai ke iya jurewa tafiya a yi kwana hudu a yi kwana biyar wani rakumin ya yi kwana ashirin bai sha ruwa ba cikin kwana ashirin ya sha ruwa sau daya to kaga wannan an shine maganin sahara amma kaga ko mota ce da kai aka yi kwana ashirin babu filin station a cikin sahara ya zafi wanda ka dauka ya kare ko babu wata tashar da zaka mai da black market da white market da dark market duk babu kaga ai mutuwa ta to amma kaga jirgin abin nan ratsumin sai kai tafiya da shi lalle wannan ba karaman aya ba ce wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabu mun halitta musu wani abu mai kama da jirgin ruwa wajen cin tazara wajen tafiya wajen kasancewa su kayan sufuri ma yarkabu da irin ababen da suke hawa sannan ni'ima za ta shafi abin da muke hawa a yanzu kuma wani irin nau'in abin hawa ne an dai kamanta shi da jirgin ruwa a matsayin ni'ima to haka dukkan dangin abin hawa da muke hawa yanzu wato ainihin ya zo da shi ma a matsayin ni'ima wa inna ta'an nugrikahum fala tariqa lahum wala hum yunqadun wa inna ta inda mun ga dama nugrikahum da sai mu dulmiyar da su cikin ruwa fala tariqa lahum fasu da mataimaki sa'ilan nan wala hum yunqadun ko ba za a cece su ba ba za a tsamar da su ba da sai ruwa ya haɗe mutane amma sai Allah ya kaddara jirgin ruwan da ya dauki mutane in a lokacin annabi nuhu ne jirgin ruwan da annabi nuhu in a yanzu ne sauran jiragen ruwan da muke wanda suke cinye su zura da mu wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu ta'ala sannan Allah ba mu kayan sufuri in a dadin ne raƙuma da ake amfani da gudun jin tazara mai yawa cikin sahara in a yanzu ne motoci in ba haka ba a yanzu zirga zirga musamman cikin kasashen da suke da sahara ka dauki jamhuriyar Nijar ko cikin Sudan ko cikin Libya sai ka ci tazara ta kilomita 600 baka ga ko da bushi a ɗaya ba kana tafiya kawai cikin dizan tsaba to in banda abin hawa da Allah ya bai wa dan adam mai hanzari irin motoci da ake amfani da su ka fito da tafiya daga gari zuwa gari in an sai dan adam ya halaka idan ka sarka tsare shine wa inna ja'alnu burikahum inda mun ga dama sai mu dulmiyar da su cikin jirgin ruwa inda ba wato cikin ruwa cikin teku wala sarika lahum ba su da mataimaki wala hum yunkazun ba kuma za a tsamar da su ba illa rahmatan minna sai dai rahamar mu kawai ta sa ba mu yi haka ba wa mata'an ilahiyin kuma dan mu san da su dadi na duniya ilahiyin wato zuwa wani takaitaccen lokaci ana akwai ababai guda biyu abu na farko wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatuhum lafazun hamala daukan abu amma malamai suka ce an kawo hamala anan gurin ana nufin al-injab tsamarwa da haka ce fa an daina huwa mamma a bil fulk al mashhun an kawo al inja'u ana nufin me samarwa wato kenan da alhamdu da al inja'u wannan kalmomi guda biyu akwai munasaba tsakanin su ihdahuma sabab wal ukhra musabbab domin samarwar ita ce al musabbab daukar kuma ita ce sababin samarwar to sai Allah ya ambace sababin yana nufin musabbab din idan mutum ya kuna da muqaddimat a balaga wato min babu itlaq السبب مع إرادة المسبب dan dauka a iya dauka mutum amma kuma bai kai labari ba mota ta dauke ka amma baka kai ka ba jirgin ruwa ya dauke ka amma kuma bai kai ka ba ke dauka kadai ba ta zama ne ma sai an dire mutum a a gaba lafiya to kaga daukar ba ita Allah yake nufi ba duk da cewa an ce Allah hamalna amma ba daukar ake nufi ba ana nufin mai tsamarwar wanda shine kaiwa lafiya dan ba dukkan dauka ce ake kaiwa lafiya ba idan an kai lafiya ta zama ni'ima kenan ina ba ta an fahimta wannan abu na farko ke na biyu fala tariq lahu lafazin as-sariq daga surat ne as-sariq shine raki ka'idan abin nan ma'anan as-sariq a cikin larabci raki wanda yake cikin tsanani yayi raki to kaga ai yana yin rakin nan ne dan an sa masa to sai Allah ce fala sarika lahum ba su da wanda zai daga murya ya ce a kawo agaji ballantana agajin ya ba a yi kiran ba ballantana adadin yanzu ko ya zanto a tarihi din yana daukan ma'anar shi kanshi mai yin raki din sannan yana daukan ma'anar shi kanshi mai ansawa din mai yin raki na farko yayin da yana neman mai agaji da taimako to a al'adar su larabawa shi kuma wanda ya ji rakin sai ya yi na biyu dan ya dan ya nutsar da shi cewa kwantar da hankalinka gani nan tafi da shi mai yin rakin da wanda yake ba da agajin kowanne mai yake yi raki sai dai bambancin su na farko yayi dan yana neman agaji na biyu yayi dan alƙawarin taimakawa cewa zan taimaka maka to sukan kawo astarik sai suna nufin na farko wani lokacin a kawo astarik ana nufin shi wanne na biyu a nan da Allah ce fala sarika lahum ba su da mai musu raki wanda ma'ana zai ɗauka? shin babu wanda zai ihu a madadinsu don ya isar da sakonsu haka aya take nufi ko kuma ayat tana nufin fala sarika lahum ba su da mai ansa musu su raki in sun yi wanda zai taimake su tafiyan ake ciki to amma kaga idan ba a yi wannan maganar ba mutum ba zai fahimci wato me ake nufi da sosai da haka ya kamata mu fahimci sarih idan mun ce sarih ko mun ce mukrik don abin da yake nufi wa qala shaytan lamma qudiya al-amru إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية ni ba zan iya raki dan in nemo muku agaji a taimake ku ba kuma ba za ku iya raki dan ku nemo agaji a taimake ku a taimake ku ko kuma ni in kun yi raki ba na iya zama mai ansa wadda zai taimaka muku ni ma in na yi kuma ba ku iya zama masu ansa wadda za ku taimake ni ina fata mun fahimci daga nan, duka tsakanin nan da kan wala ta yi alamu wala mun yin zaɗura illa rahmatan min ko mata an ilahi aya Ko gani wa idza qila kuma ittaqu ma bayna aydikum ma kan khalfakum idan an ce da ku kuma ittaqu ma bayna aydikum masu wa'azi suka ce da ku ko masu fatakarwa suka ce da ku ku ji tsoron abin da ke gaba gare ku ma'ana abin da ya riga ya wuce a baya wanda kuka yi ɗazu da jiya da shekaran jiya da lokacin da ya wuce a baya ku ji tsoron ayyukan ku na barna da ta'addanci da masha'a da ayyuka na basala da na Allah wadai da kuka yi wa ma khalfakum ku ji tsoron abin da zai biyo baya na sakamakon aiki la'allakum turhamun yin hakan na iya sawa a jikanku ma'ana idan an ce da su haka me ke faruwa وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم babu wata aya za ta zo musu daga cikin ayoyin ubangijinsu illa kanu anha mu'ridin fa sai sun kasance masu kawar da kai anha ga bari ita wannan aya ma'ana dukkan wata alama da Allah ya dasa dan mutum idan ya gani ta ja hankalinsa yayi imani sai ga su wannan alamar ba ta amfanuwa da ita ba ta cin moriyarta alamomi da Allah ya kawo ayoyi da Allah ya kawo tun daga yadda tun daga inda ce wa ayatul lahumul ardul maita ai aya kasa ta bushe kake ce daga baya Allah ya san da ruwa kan kai rayu da a hayda ha wa akhrajna minha habban ومنه na وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من a ليأكلوا min ثمره ruwa daya amma ya fitar da kayan abinci da kayan marmari ya fitar da dangin kwaya kamar gero da dawa da masara da wake ya fitar kuma da dangin ƴaƴa da mangoro da lemon tsami da lemon zaki da dukkan dangin ta wanda yake da kwallo a cikin sa bino da inabi da sauran amma dukkan shi ruwa ne kaga wannan ai aya sannan kuma aya ce halittar sama sannan aya ce halittar kasa sannan aya ce halittar mutum jinsi biyu mace da namiji da dukkan sauran halittu jinsi biyu mace da namiji sannan da kwallon rana sannan wata da yake da masaukai daban-daban sannan dare da yini din sannan daukan mutane a cikin jirgin ruwa dukkan waɗannan ayoyi ne amma abin mamaki babu yadda za a yi su kalli wata aya ba sai sai sun kawar da kai a madadin ayar ta ja su kan su yi imani su gaskata Allah sai su kare ma, sai su kare dangarewa wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna alaiha wa hum anha muridun aya nawa ce a sama aya ce nawa ce a kasa mutane ke ganin cikin ayoyin Allah amma kuma sai kawai su shuɗe su bi ta karkashin ayar ko ta jikinta ba tare da sun ɗauki izina ko wa'azi إلى وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا يحفظون وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله إذا أكتب شكو سير دقا أبن الله يباكم قال الذين كفروا للذين آمنوا sai waɗanda suka gafarta su ce da mummunai a nufin ilmu mallau ya sha Allah a ba'ama yanzu kuna son mu ciyar da wanda Allah bai so da shi ba Allah shi ya yi mu ya ba mu kuɗi da wadata shi ya wancan dangane damar sai bai talaka to wanda ubangijin kuma haka yake so ya ganshi ko kuma sai ku ce kuma bashi wani abu ka zo ta hujja a nutsa'imu man law yasha Allah ataba yanzu kuna son mu ciyar da wanda Allah bai so ya ce da shi ma inda Allah ga dama ya ce da shi sai ya bi kanmu da ba sai kuma a bashi dukiyar ba wai haka take ce in antum illa fi dhalalin mubin kai ba abinda kuke ciki face bata mabayyani wai haka wai su kafirai suke faɗa wa mu ne haka su kan galallu suke faɗawa masu masu wa'azi ko masu yan hankali kawai fata ne wannan wannan wani tunani ne ko ku kuke a bada sadaka, a bawa da kaza a bawa da kaza bayan Allah haka ya ga dama ya yi duniyar, waɗansu a waɗansu babu tun da an zo a gaishe haka ne ya za mu iya musu a cikin wannan lamari abinda duk suke faɗa idan kun lura da qalan ladina kafaru lil ladina amanu ya dace da ya zama jawabi na idza wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah idan an ce su ku yi kaza qala la sai ka sun ce sannan ya dace ya zama jawabi na iza din dago wa iza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wato zai zanto fadin idan an ce da su ku ji tsoron abin da ya wuce baya na ayyukan ku na zunubi ku ji tsoron abin da zai zo gaba dan ma baina aydikum abin da ya wuce baya ayyukan barna kenan wa ma khalfakum abin da zai zo gaba sakamakon ayyukan kenan in an ce ku kiyaye wannan ku ci tsoron wannan la'allakum turhamun ko a jikanku? sai kuma aka yi asabin dai kuma wa idza qila lahum kuma dai idan an ce da su an fi komin mara zaka kuma Allah ku ciyar daga abin da ubangiji ya baku duk cikin wannan cewa ta ɗazu da ta biyan idan sun tashi ba da amsa qala allazina kafaru sai ka zo da suka kafarta sun ce lillazina amanu ga wanda suka yi imani a nutsayin man law sha Allah sama abin da suke faɗa kenan wato anan gurin sai zan to jumlar wa ma ta'tihi min ayatin min ayati rabbihim wannan aya din kamar jumla ce mu'tarada baina jumlatun ma'tufatun ala jumlatin biha wa wato kuma jumla ta aka kawo ta a tsakiya tsakanin jumloli guda biyu jumlar farko tana da alaka da biyu wa idza qila lahum In ta ittaqu ma baina aydikum tana da alaka da wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah a tsakiya sai aka kawo mata ta min ayati min ayati rabbihim wanda ba ta da alaƙa da su a jerin jumloli sai dai ta zo dan isar da sako na cewa mutane ne wanda sai kai mutuka wajen kan garewa da ka fahimci wannan to ma za ka hararo me za su faɗa idan an ce da su ka za su yi jawabin kafin ma a faɗa ka san kan gare wace da haka idan ya zo mu zai baka mamaki dan haka da aka kawo jawabin qalan ladina kafaru lil ladina amanu a nut'imu man law sha Allah afama sai zanto bai baka mamaki da yawa ba tunda da ba an ce wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin ina fata mun fahimta alaka tsakanin jumal din me yasa an ce da su an fi ko min bara da Allah ka kalmar infaq aka amfani da ita ku ciyar qala allazina kafaru lil ladina amanu amma da su ce anun fiku ala man law sha Allah al infaq alayhi sai suka ce anuka imu man law sha Allah atama ana da kalmar al suka bada amsa wanda kalmar al tana da fadin ma'ana idan ka bai mutum abinci an fakta alai. idan ka bashi tufafi haka dai an fakta alai. idan ka bashi kudin magani idan ka biya masa kudin makaranta idan ka bashi kudin mota daga wani gari guzuri ya kasa masa zuwa wani gari duk sunansa dai al-infaq ko wace irin hanya ka baiwa mutum dukiya sunansa al-infaq amma al-it'am baya zuwa da ma'ana sai guda ɗaya ita ce bashi abinci to me yasa ana cewa an fito sun suka takace da kalmar ne. al-it'am sun suka takaita da kalmar al izam malamai suka ce balagar da ke cikin wannan shine wato dan a nuna matakan rowarsu na farko dai ba su yi da kashe kuɗi a kowane bangare ba in ma har za su yi guda ɗaya da to guda ɗaya ma ba za su yi ba tunda ji wannan gani da yawa Allah ne so ya gaji haka ga ƙarshen rowa kira a da, imu wa sau insha Allah wa ba, a madadin su ce a nun ala man law insha Allah wa al-infaq sai suka ce a nutsa imu fa da bi wanda a cikin dangin abin da za ka iya yi wa dan adam na taimako mafi arhasu shi ne abinci domin lokacin da ka dafa abinci a gidanka ya fi karfin cin gida ko ka ta rage ko iyalin suka suka suka rage kai kanka ya zuna maka kaya ne a yanzu lokacin da ka bai wa dan adam ba karamci kai masa ba shi ma ya dan yi maka wani karamci da ya karba in da karba bai za ka yi sai ka dauka ka kai jiji ma'ana yadda kai masa karamci shi ma da karamci amma ga tufafi kuwa to kaga wannan da ma'ana mutum zai wato dai ana ganin mafi karancin abinda mutum zai iya kyauta da shi ne abinci sauran ababai da ba abinci ba sun fa abinci nauyi wajen bayarwa bayar da riga bayar da kudin magani bayar da kudin mota bayar da menene duk wannan yana da nauyi idan an kasanta shi da abinci dan abinci kan wato ainihin zaka nemi kanka da shi wani lokaci to wato su sai ya zanto cewa mafi karancin abin da za a yi kyauta da shi ma ba sa iya to ballantana ga wanda ya ko nan girma haka waɗansu malamai suka ce Waɗansu malamai suka ce at-ta'bir bil it'am an kawo maganar al-it'am abinci dan a nuna cikin hanyoyi da za ka kashewa dan adam kuɗi a kai ba hanya mafi kima irin abinci dai shine abin bukatar rayuwa sama da komai bukatuwar dan adam zuwa ga abinci ta bukatuwarsa zuwa ga tufafi wannan kusa kai ɗinka kaya sai biyu sai ya shekara da su wannan sun yi da sai cire sa wancan amma babu yadda za a yi ta abinci so ɗaya a ne a ce shikin ko so ɗaya a wata a ce shikin ko so dai a mako a ce sai wani mako ba zai yi ba a ce bukatuwar su zuwa ga abinci ta kuma bukatuwa zuwa ga wato ainihin sutura kenan a nutsu imam Allah ya sha Allah ba in antum illa fi dhalim haka suka ce ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ويقولون لك نسمع سوى متى هذا الوعد wannan lokaci da kuke cewa za a tafi kiyama za a mutu za a yi hisabi yaushe ne wannan wa'adin zai kasance ku bayyana mana yaushe ne in kuntum sadiqina inda kuke yi ayyuhal mudda'una nasihata lana ya ku masu da'awar mana nasiha ku faɗa mana miji qala ta'ala sai ubangiji yace ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ba abin da suke jira sai wani tsawa guda daya ita ce sayha wahida wa hiya nafatu israfil al ita ce busa ta farko da israfil zai yi ta'khudhuhum wannan tsawa guda ɗaya sai daga ta ɗauke su wa su ɗin suna masu jidali da musu wato a kasuwannin su wajen kasa ya ban sayar ba a ba na farashi kaza a ƙara a rage a albarka sai ka ƙara kaza a wallahi ban yi da kaza ba ko dai a kasuwannin su ko a wurin hirar su inda suka saba saba musu sawa musu na addini musu na siyasa musu na kwallon kafa musu na shirme musu na yan wasan kwaikwayo musu na duniya musu na lahira ta kuzuhu ruhun ya kristimun a wannan guda ɗaya za ka zo ta far musu da sauke su wa hum yakhsimuna suna cikin musu da juna suna cikin jidali wato ainihin da juna malaki bi kasal sa wa tasdid sa wa hum yakhsimuna kin wato zaka kai wa sa'un kasra sadun kai kadda asluhu yakhsimuna asalin sa kalmar yakhsimuna ne udgimat ta'u fi sad sai aka shigar da ta a cikin sa wa sad وكسر الخاء للالتقاء الساكنين wato لالتقاء الساكنين sai aka yi wa wato sai aka aka shigar wato ta'un a cikin sa saboda haduwar wato ainihin masu sukuni guda biyu domin ya yaktasimuna ma'ana idan aka riga aka kyale ta'un a yadda take haka za a fita kalmar yaktasimuna to amma take aka shigar da cikin ta sai zan so yaktasimuna wasadul musuda wa qur'a bi tilati fatahatil an yi wata qira'ar da sadun din wato za a yi mata wato za a yi ikhtilafi wajen karanta wato ainihin um, wasalin kasan da ke da kha ya kisimuna wa bi fatiha a wata qira'an ya kisimuna za a yi fataha ga wannan kha din ala nakali harkatul ta'il murizabati fi sadi ilaiha a wata qira'a wato ainihin za a yi sukuni na sa. wato sadin din kuma wato zan to ba ta da tanda yaqsimuna kin ai wa hum fi dhamnatin an hayata tasarna wato kira kira'a ta guda hudu a wajen nan kalma kira'ar farko ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yaqsimun yaqsimun kira'atun bakin yaqsimuna wata kira a ta biyu za a yi ikhtilaf kha din na da kasra amma za a yi ikhtilafin wannan kasra da shi ne a furta ba da cikakkiyar kasara ba ba da cikakken masali ba sai ya bisa uku masali wanda mutum baya iya fahimta ta hanyar rubutu sai ta hanyar karatu a gaban malamin da iya karatun Qur'ani wa hum yakhsimun yakhsimun yakhsimun yakhsimun ba dauri bane ba ba cikakkiyar kasra ba idan ka ce yakhsimun kaga cikakkiyar kasra ce yakhsimun yakhsimun shi ba daure ba shi ba kasra ba ikhtilafi ke qira'a ta biyu ya yakhsimun wato ta uku kenan kai ya yakhsimun wato ainihin zaka yi wato ainihin fata akan kha sadun din kuma wato ainihin kai mata tadda har dai zuwa kirawo da suke a cikin kuma ko ce mutawatira ce ta tabbata ma'anar dai kalmar daga al-khisam da al-khusumatu ne idan an ce al-khisam shine musu kace in fi haka idan an ce al-khusuma shi ma ya zama musu da haka idan aka ce ya yakhisimuna ko ya yakhisimuna ko ya yakhisimuna abin nufi suna musu da juna wannan nawa wancan musu wannan ma nawa wancan musu to wannan musu shine malamai suka ce ko dai a majalisin su inda suke hira ko a kasuwanninsu inda suke sana'o'i ko a dukkan wurare na gudanar da hukuncin su suna cikin wannan mutum da yi aune ba za a yi wannan tsawa guda daya wanda ita ce busa da mala'ika zai yi to sai kowa ya mutu ko kuma kowa ya mutu don malamai sun yi sabani kan cewa busa nawa ce za a yi lokacin da kiyama ta zo wadanda suka ce busa biyu an gane ku Yau yawma tarjifu radifa tatba'u ar-radifa arrajifa busa farko wanda kowa zai mutu arrajifa mai biye da ita ta biyu wanda kowa zai farfado kamar da Allah ke wa nufiqa fi suri fa ta'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha'a Allah sai ke thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuru kaga dai busa guda biyu ta farko kowa ya mutu ta biyu kowa ya tashi waɗansu malamai suka ce busa uku ce akwai nafkatul faza'i dusar lazarar da mutane ita idan ta zo za ka lazarar da mutane ne kowa ya kiɗi biyar inda ne sa mata sai bayan an yi ta ne sannan a yi nafkatu sa'ak dusa ta a kowa ya mutu sai bayan an yi wannan sai a yi nafkatu kiyami da rabbin alabi dusar da kowa zai taka gaban Allah fa inna ma hiya da wahida fa idza hum bis ta kaga ta zama guda uku masu cewa guda uku ce suka ce ai waɗannan guda biyu su aka yi yawan maimaita don su da suke da alaka da kiyama wancan ta farko kayan da hankalin mutane za su duk suke ɗabe su inda su saka kuma Allah ya ambace ta a kadaice ita a cikin suratun naml wa yawma yunfaku fi sur fa fadi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atuhu dakhirin wa taral jibala tahsabuha jamidatan وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء بما تفعلون من جاء فله خير kuma in za ka san cewa ba ita ce ta mutuwa ba dan idan ta idan wannan ya faru mutane sun rikici to daga lokacin sai duniya ta fara samun canji su su zama kura su zama gari wa taral jibala ta jamidatan kaga duwatsun da kake ganin su a sandare ga tauri amma waje ta murru marar sahab suna shuɗewa ta saman kanka yadda girgije ke wucewa ta saman iska na ɗauka su ke girtul jibalu fa kanat saraban wato an riga an tafiyar da duwatsu sun zama wato kawarwar ne ya kamar ma babu su alamar dutse kake gani sai ka je ka babu shi a wajen sanin ka da akwai dala akwai goron dutse a wajen sai ka je sai ga babu dalar babu goron ya wa ahla Allah ya lubuntar musu kalmar shahada sun dace da ita kuma su ne ma'abutanta sun furta ta kun san ma'anarta sun kiyaye dokokinta bangaren ta na farko la ilaha illallah yana kore dukkan dangin shirka da haka ba sa shirka ta magana ko ta aiki ba ta kudure da musu da tarbi Muhammadu Rasulullah na tabbatar da tsantsanta biyayya ga manzon Allah da haka ba sa bid'a ba sa kago ibadar fada a baka ko ta aiki da gabai sabaqat lahum min husna Allah ta ulaika an a waɗannan waɗannan za a nesan su daga wuta ba za su je la sisa ko kuri sama ba za su ji ba wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun abinda duk ran su yi sha'awa za su ba a cikin sa la yahzunuhum al-fath al-akbar firgiti mafi girma ba zai bakanta musu rai kaga kenan akwai nafsul fazai kenan idan mun kulla alaka tsakanin wannan ayar da kan hum min faza'in yawma idhin aminun da ko busar da haka nan sai wadansu malamai suka ce busar da ake magana akan ta nan wato ainihin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan wahida busa ta farko ta razali ta firgiti wa hum simon suna cikin jidali a kasuwannin su suna cikin jidali da musu aure da zaman su fala yastati'una sawtatan ba su da ikon ma wani yawa wani wasiya dan adam galibi idan mutuwa ta zo in yana da ragowar fahimtar abin da ke aina ko yi ne wasiya to su a wannan lokacin saboda nake cewa ba wanda zai iya wasiya wala ila ahlihim yarji'un ba za su iya komawa gidajensu kana kofar gida ba za ka iya shiga gida ba kana kasuwa ba za ka iya shiga gida ba daga ofis ba za ka iya shiga gida ba to kaga wannan ita ce gusa wadda dan adam zai samu kansa cikin razani babu wanda zai amince da wanda Allah ya amince da shi Allah ko ba zai amince da bawa ba sai in bawa yana kan tauhidi ba ya kanka. ya yi da kaje dukkan ubangiji bai jingina masa da ba bai jingina masa bata ba bai jingina masa abokin tarayya ba sai mutum kuma ya tsantsanta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi jayayya da manzon Allah ba cikin abin da ya karanta manzon Allah ya kawo abu kai maka kawo a'a kai sai ka ajiye naka dan kai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah amintar da mu فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهل يسرون ونفخ في السور فإذا هم ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا الرحمن وصدق المرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس تحصوا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ونفخة فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون sai ka gan su mutane min al-ajdasi daga cikin kaburburan su yan silo da suna ta hanzari da gaggawa ila rabbihim zuwa ga يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوقظون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون لفظ الأجداث جمع من كلمة جدث جدث ما نفن قبري mutane za su fito daga cikin kabarbaran su yanzu da suna masu hangari da gaggawa ila rabbihim ya zuwa ga suna bin mai kela guda ɗaya mai kela gaba ɗaya خشعت أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير wato za ga mutane gaba da suna biyayya ga wani mai kira gaba yau mai zan yadda bi wannan da'iya da'i wa jalab ba wanda ya sai an samu shi zai ja akalar mutane gaba ɗaya zuwa gaban Allah inda Allah ya tsara a tsayin sa wa khashat wa khashat al ar-rahman فلا تسمعوا إلا موسى قالوا تلك تبقى أفنات ويا ويلنا يا كيتو من بعثنا من مرقدنا wane ne ya tafe mu daga barcin da muke yi yanzu ko sun dauka wa barcin ki man ba asana min markadina wa ya tafe mu daga barcin da muke wato wurin yin barci ko shi barcin kansa domin daga rakada yarkudu ne ala wajen nasara yarkudu dai dina wato babin nasara yarkudu arrukat shine masdarin kalma wanda yana nufin barci ko yana nufin kwanciya hakan ce da ya raka da ya kwanta ko da bai barci ba ya yi barci ko bai ba wa ya tashe mu daga makwancin mu ko wa ya tashe mu daga wurin barcin mu duk na iya daukar wannan ma'ana makwanci kabari ne wurin barci to dai ma'ana wurin da muka kwanta to a nan wurin sai malamai suka ce ba da bayanin kwanciyar kabari da cewa markar wurin kwanciya a madadin a ambace shi da kabarinsa don a nuna cewa kwanciya ce wadda za a tashi ba wai kwanciya ce ta dindindin wanda ba ta kai daidai take da kwanciya a ɗaki in lokacin barci yayi da daddare lalle gari ya waye kuma za a kai. daidai take da kwanciya a ɗaki da azhar lalle illa asar sai ko kafin dare za a farka to haka kwanciyar kabari ma sai ta a kasanta ta da bakwanci na duniya man ba aka nan matsala ba wa da الرحمن to wannan shine ba abinda mai rahama ya alƙawari wato ubangiji ne wa sadaqa musulun manzani sun yi gaskiya wannan karatan kalma malamai sun yi sabani a kai lafazin mun ba ta sanar da malkadala wa ya tashi ma inda muka kwanta dinnan wannan ayyada kafirin da za su ga wannan magana to wajen haza ma wa adam rahman wa sarrafa musulun wajen kuma malamin tafsirin suka ce malaiku ne za su faɗa musu wannan magana su ce da su haza ma wa adam rahman wannan shine abin da Allah ya alƙawari dama za a tafi kiyama wa sarrafa musulun manzanni sun yi da abin da suka faɗa musu zai da su da siya da kun kare ta a ce magari su yi da wajen waɗansu malaman suka ce mummunai ne za su faɗa musu wannan magana mummunai cikin musulmi an gane ku so ne za su faɗa musu قالوا يا ولنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون كانوا من يسمع هذا مسلم waɗansu malaman tafsirin suka ce a a sun da kansu ne kafare za su faɗa wa junan su wannan magana bayan sun ce ban ba a tana min marka na haza da kansu sun ce min marka na kasar kuma haza ma wa wannan Allah ya a ce suka faɗa wasu da almusulun manzanni da zai a shaida da muka ce ƙarya ba ta bane ba gaskiya su kai ma'ana su da kansu za su tabbatar wa kansu ne hujja wanda za ta zarga wuyan su zuwa cikin wata jahannama da Allah ke balle insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira Allah da zai zama hujja akan karan fara na tafi sannan ubangiji subhanahu wataala ce asmi ihim wa absir yawma yakuna yi mamakin jin su yi mamakin ganin su ranar da za su zo mana sannan da kansa sai rabbana abusarna wa sami'na farzina na amal salih inna muslimin ya Allah mun ji mun gani yau abinda duk manzanni suka fada da kai wa sami'na mun ji wa ata'na mun ji da yau mun yadda a kiyama za su ji haka farzina na amal salih inna muslimin mun ji ko mun yadda za mu yi biyayya idan an mai da mu gidan duniya ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai mayar da su ba to idan ka ce kafirin da za su faɗa wannan magana akwai ayoyin da suke tattara wannan zancen idan ka ce mala'iku ne za su faɗa musu wannan ko mummuni ne za su faɗa musu akwai ayoyin da suke tattara wannan don haka maganganun guda biyu ba sa shan karo da juna almuhim dai an faɗa wannan magana a gaban Allah mummunan na iya faɗarta mala'iku su faɗe ta dan nasu da alqur'ani yanzu haka a wajen sura sannan kuma su da kansu kafiran su faɗa wa kansu hakan bayan sun tabbatar cewa babu wani abin da su يوم إذن يود الذين كفروا وأتوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا كافر ذات يقول إنا ما أتي أحد يسود كفاة فهو كفاة dan ba sai su koya Allah wannan ce ba duk abin da bai saka koya a gidan duniya yanzu sun faɗi shi ne kan rabuwa yanzu kaga wannan yanzu faɗi ya wannan dake idan kun lura da wannan aya je na biyu na cewa waccan rubuta ta farko ana nufin rubutar mutuwa to masu wannan zancen sai suka ce danganta an da busa ta tashi wanda duka ta sura sai za mu mana ajabi ila yanzu yansidu amma waɗanda suke da ra'ayin cewa wancan busar farko ce wato ana nufin busar lazari ce to kaga anan gurin suna nufin ba a maimaita busar mutuwa ba gaba ɗaya dan an ambace ta aure wuta a zuwa kasame ta قالوا يا ويلنا من بعثنا من مسجدنا هذا ما أكبر ما صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة wato ba ta zanto ba ita wannan busar illa zai hakan wani da fatin tsawa ɗaya sai za mu jami'a da zana musu da ruwa sai ga mutane gaba ɗaya an wani su da su a gaban mu in ji Allah wal yau ma za su zama na kuke a yau kun babu wata da za a malanta komai za a cika wa kowace rai fatin kanta aikin da kai ne kirki za a tabbatar maka aikin da kai na barna ba a ƙara maka a yi maka ƙayyar abin da ya wala tujzuna illa ma kuntum ta'malun ba abin da za a yi wa muku sakamako ko mutane sai abin da ko kasance kuna aikata abin da muka faɗa zama daidai Allah sami tare a cikin wanda muka kuskure kuma abin da ya Allah ya shafe mu sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum tambayoyi jama'a na fatan za mu nemi taimako domin ɗan uwan musulmi da suke da makaranta ta islamiyya a barikin soja na bukama don saboda makaranta su tana fama da matsalolin da suke bukatar koyar da haka taimakon da za mu nema yawan lokaci ya shafi wannan makaranta ne kuma da Allah su yi kokari jama'a su yi yankuri kowa ne da ya kan bayar da wani wanda suka saba karɓar taimako su su zagaya karɓa Allah ba da ikon taimaka bai tambaya ta farko yana tambayar fadin Allah ta'ala ko za ka rarka fan sabar wa ila rabbika farqa ta da mai ta ba da wannan amsa abinda aya take cewa fa idza faranta fa qad idan ka kammala to sai ka tafi wa ila rabbika farghab kai kwadayi zuwa ga ubangiji farghab kai kwadayi ila rabbika zuwa ga ubangiji to wannan lafazin fa idza ta malaman tafsiri sun yi sabani a kasu wadansu malamai suka ce idza faranta abinda ake nufi idan ka kammala al'amuran ka na rayuwarka da rana neman abincin ka da sana'a da kasuwanci fansaba to sai ka kafu don yin ibada wa ila rabbika fargab da zama mai kwatai zuwa ga ubangiji ana nufin cikin dare wajen kiyamun laifi ba a karanta maka kiyamun nahar ba sai ta karanta maka kiyamun laifi saboda da rana mai aiki na zuwa wajen aiki mai sana'a na yi idan aka ce sai ka yi sallah wannan zai bayar zuwa ga ka kasa ka wajen harkokin amma da zarfawa za ka iya ci gaba da abin malaman da suka faɗa wannan suka danganta wannan da fadin Allah ta'ala inna laka fil nahari sabahan fawila Allah ya kare mu zuwa bayan ya kai inda naka akan lalle biya shaddu rafa'an wa aqwam qila inda laka fil nahari sabahan lokacin dare inna na fi'ata lalle lalle lokaci na dare hiya ashaddu waqa'an wa aqwa musiba shine lokacin da yake tabbatar da harshe shine ashaddu waqa'an shi yake tabbatar da harshe na mai karatu wa aqwa musiba kuma shi yake mikar da magana kai kanka karatun alqur'anin da zaka yi da daddare a cikin sallah zaka ji ya dan dan sama da wanda kake da rana saboda dare lokaci ne na hudu da shi ba wani sosai kamar rana akai hayaniya ko in ko kuma mu ce hiya ashaddu was'an lokacin dare shi yafi tabbatuwar dacewa da juna tsakanin abin da zuciya take kudin cewa wa akwa mu kiran kuma shi ne kan da magana wajen karatun karatun ya zama mu kake zuciya kuma ta fi kuma ma'anar abin da ake karantawa saboda dare lokaci ne na hudu'i lokaci ne na kilimi ina fata mun da ma'ana an nan ba manzon Allah kiyama lalle saboda wannan in da ka sunna har sabon awula da ranar ku kuma da kake da yarda ba ka take da take da kiyama da da ka sai kuma da kuka kalla wannan alaƙa tsakanin wannan aya ta nan da wannan da cikin suratul muzammil cewa dai idan harka ana nufin idan faranta a'malika al-yawmiyya min ashghalika an-nahariyya idan ka idan ka kammala al'amuran ka na rana to ka tafi cikin dare ibada kai kiyamul layli da mun ci da awa ɗaya da makarantar ina ganin sai ma'ana ta biyu da malamai suka ce abinda ake da sai za su rubuta fansof ma'ana idan ka kammala fansof to sai ka zaka kamar ka tafi da ibada ma'ana za su faranta min haja ta daruriyya idan ka kammala bukatun ka na dole sannan ne za ka yi ibada idan ka kammala bukatun ka na dole amma lokacin da kake cikin bukata bukata ta dole to ba za ka yi sallah ba a wannan malamin da suke da wannan tafsirin sun suka faɗo wannan ɗin suka bayyana da ma'anar ta wannan hanya shi ne suka ce ya faɗa cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ɗaya daga cikin ku yayi sallah alhalin yana jin bayan gida ko yana jin Don dole bayan gida ya mace shi dole wani ya mace shi sai da ba zai iya rikewa bai halatta yayi sallah ba a wannan lokaci to sai bari sai ya gama wancan to idan faranta kenan idan ka gama bukatar ka ta dole fa sai ka zo ka fi dan ibada amma kar ka yi buka kar ka ce kana ibadar kuma kana cikin mai wata bukata don ku da yi ibada kar ka ce sallar din ibada ta ce mu da haka ko da mutum na jin dole yake bari ya Allah ka in ya zama yayi kuma yin motsi ya hana ta cikin kuɗi ya hana ta nutsuwa wanda nutsuwa ita ce ruhun sani ba ya kuma nan tun ba a kai nutsuwa ka ko wanda ke jin bawali wanda ke jin bayan gida ba ya jin tsawon da zai da haka za fara duka ma'ana da ta gama wannan suka kara da cewa haka hadisin da manzo Allah ke cewa idan lokacin sallar isha'i yayi ga kuma an kawo abincin dare ladan ya kira sallar isha'i da an ajiye aka tuwo manzo Allah ke ku fara cin abincin nan ku isha'i kar ku ce sai kun yi isha'i sannan ku ci abinci a ku ci abincin sannan tun da akwai bukatar abincin kuma ga cikin kawo shi to sai a ci saboda wannan zai fi bayar da natsuwa a cikin sai amma idan mutum na jin yunwa an ajiye kwana abinci a gaban sannan ya bari sai ya yi sallah to hankalin ka fa rabi na sallah rabi na kan abincin zuwa to sai manzon Allah ya hana yake ka bari sai ka ci abinci kuma kai Allah duk dai wannan ya gama ba ka rarka idan ka gama bukata ta dole ga da abinci da shiga ban aiki duk bukatu ne da dole to ko ake nufi sun sun taso to sai ka kammala su sannan kai ibada haka sun zama da kuma ka cikin malamin tafsiri idan ka rubuta cikin tafsiri ibn kasir haka za a gani sai magana ta uku da waɗansu malaman suka yi suka ce idan farka ka fanta idan ka kammala sallah to fanta sai ka kafu wa ila rabbika farghab kai ku dai zuwa ga ka, ma'ana ka ka roki ka. to duk da wannan sai ka nemi bayanin me ake nufi dan anan ayar ta zanto mujmal a dukkan me ake nufi da in kafu tun da kai ta ce kai addu'a ba amma ta ce ka kafu to ka kafu kai ne sannan ka aiki zuwa ga ubangiji to ka aiki ta hanyar yin ne to shine su waɗanda suke kawo ayar musamman mu da nan kasar Hausa sai suke kawo ta wajen halaccin yin addu'a bayan sallah ta farilla liman ya wayo ya ce da mutane ku karanta salati goma da annabi ku zuwa Allah ga da dan mola kai za ku da lillahi alamun sala da inna alhamdulillah bismillah ta sara kullu ki fasara abin da ya ga dama mutane suna karanta dan ka san wasu hujja su sun ce Allah ya ce za farauta wan safa wala rabbika suka idan farka idan ka kammala ka kammala me faɗa mun ya ce a fansa kuma ka tafi kai ne idan ka ce idan ka kammala sallah kai kai karin mutum sallah a cikin ayar bayan maganar sallah idan ka ce kuma fansa ka tafi dan addu'a nan gurin kai kai karin bayani sai ka nemo hujjar sunna na tafiya can da muka faɗi tafsirai guda biyu kuma kawo hujjar ne ta nuna su to a nan gudun mu muna son mu faɗa wannan ra'ayi na uku to sai mu kawo mai hujjar da ta nuna su to a nan gudun sai mu ce da kai idan addu'a take nufi a bayan sallah to addu'a iri biyu ce akwai du'a ibada akwai du'a mas'ala addu'a ta ibada wanda ce da zikiri wanda idan kai subhanallah subhanallah uku. walhamdulillah walhamdulillah uku wallahu akbar wallahu akbar hudu. kaga yi addu'a don du'a ibada ne du'a ibada shine an wajen Allah ba tare da ka roke shi komai ba a ka yaba masa ka kore masa tawaya ka tabbatar masa da kamala to ya zama du'a ibada ko idan kai 33 uku na karfe ka ce la ilaha illallah wa la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa lahu kullu shay'in qadir ka dai kai du'a ibada sannan ka karanta ayatul kursi du'a ibada sanna astagfirullah astagfirullah astagfirullah wa ibada ne ta wata muhimmiyar ba wa matsala ne ta wata muhimmiyar اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجلد منك الجد دون دعاء عباده قل اعوذ برب الفلك قل هو الله احد قل اعوذ برب الناس ذكر هذا من دعاء عباده لي كنت انا ينفع بين صلى الله عليه وسلم سيدي السنه النبي تعالى لك كيف تنافي وانا كيف هناك تبدي بني هناك kaga anan gurin gaba ɗaya bayan an gama sallar fadila annabi bayan du'a wa mas'ala wato bayan addu'a ta hanyar ya ɗaga hannu ya roki wata bukata a yana yin addu'a ne ta hanyar malamin zikiri a matsayin ibada to sai ya zanto shi ayar take nufi don ayar ta zo a jumlace idan ayar ta zo ta zanto mujmala wa ya kamata ya bayanin ta ba ma ka ce ya kamata ba wa ya wajaba ya bayanin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi din dama shine bayanin alqur'ani القران الذي زوجي من من الله فيه المبين دعنا وانزلنا اليك الذكر لتبين لتبين انت يعني من ذلك لتبين للناس ما نزل اليهم لن تبين مكان ما اكثر سوكر الرسل ولعلهم يتفكرون وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ba mu saukar musu da littafin da don kawo mutane bayanin abin da suke sabani to anan mu yi sabani wani ake ce da ake nufi ita ce wanda liman ke wayo waya ta bisa ga al'ada ku karanta kaza ku karanta kaza mun ko mun ce da yawo za da ake nufi kaga idan mun koma hadisi sai a ga waye zai samu goyon bayan hadisai wanda yake nan gurin awfarin na ta hazban fun ahlus ne wal jamaa wanda ya fi kowa rabo ta wannan fuskar sune ahlus sunna wal jamaa don su suke da hadisan da za su da abin da suka faɗa amma wanda yake a kuma wannan Allah za a karanta kaza shi ya san baya da dalili ba ma ta ta hadisi ba ko ta fikin baya da dalili a fiƙi hanci babu wani fiƙi ka kawo ko Ismail ko Iziya ko Risala da aka ce a wannan addu'a da yake wallahi tallahi babu ita babu ita ko a malikiya ko a wajen zama da malikiya amma ga wannan fikirai da ake yi a kusa subhanallah subhanallah yadda muka faɗa uku ko wannan uku wancan waɗannan suna a bayan sallah ta nafila Allah yana yin du'a ibada bayan du'a du'a bayan du'a ibada subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah akbar akbar da muka faɗa a baya su manzo Allah yana yin a bayan sallar farilla kadai banda nafila bai taɓa yin nafila ya yi su da haka idan kai sallar nafila ta da wuri da katan alfadari da iya masjid ba za ka yi su Da yin sallar sai ka tashi kai ta karka in ka ga dama kuma ka tsaya ka ɗaga hannun kai addu'a ka roƙi Allah buƙatar ka kaga kenan kowanne an ba shi dace dawawar ibada ana yin ta a bayan sallar farilla du'a mas'ala ana yin ta bayan sallar nafila wannan shi ce sunan manzo Allah ya je wajen mahaifiyar Anas bin Malik wato shi manzo Allah ke ya je take tana da wani da suke son ta sallar nafila manzo Allah ya mata alfarma ya sallar nafila a wajen sai ya bude mata shi ta zama kamar masallacin da gidan sai ta kai sallar a wajen dan da ya tabbata da cewa ita ma ta sa gabanta a turbayar kasar da mutum Allah ya sa ga fasa a wannan in ta zo sallar na kana turka halakin haka ta rika jin tayi kasar ki da abin da mutum Allah ya taba wanda ana kasar ki da abin da mutum Allah ya taba sallallahu alaihi wasallam to anan sai manzo Allah ya zo yake nuna wajen ta nuna sun ce gabe kan ana san maliki ce ne da wani maraya da yake gidan da ake renansa muna bayan manzo Allah mu biyu ita kuma suna bayan mu wannan sai nuna sun ma ba a yi da mutum balantana ta wuce gaba ta yi limanci ta tsakanin tsare maza ne ko su bai halatta sai ba balantana ta wuce gaba kuma bayan an kammala wannan sallah sai manzon Allah ya daga hannu yana addu'a sai mahaifar an san malik ta zo ta samu manzon Allah take ina da wata bukata ce ne ta sanya ranar ana ta cikin addu'a ita ba ta nemi a da ba ta ka sanya ranar a ciki saboda yadda uwa take da tausayin ta san cewa ai da Allah zai umumi a cikin to da yasa ya gama umumi an san ya tsawon rai da kuma dukiya kuma san malik sai da yake da rukari a duniya tsakanin ya'ya da jikoki yana da mutum ɗari da ashirin ga yawan ya'ya ga yawan dukiya ga tsawon rai to a shahid dai kaga nan gurin manzon Allah yayi addu'a ta roƙo a bayan sallan nafila amma baya addu'a ta roƙo ko da shi kadai ne a bayan sallan farilla dan haka waɗanda suke addu'a ta roƙo a bayan farilla sannan kuma suke ce ayi kaza karanto kaza suna ba da umarni ana karantawa to wannan sun yi kuskure ne na farko ba a addu'a ta roƙon wajen na biyu kuma sun yi su cikin jam'i da ba da wasu ka'idoji su karanta kala su karanta kala wanda wannan shi ma baya kan suna shi yasa idan ka duba ɗaya daga cikin suro na risala ina kyauta kan asamar gani ne kan matsala sai duk wanda ya wayo yake son a karanta kala karanta kala to yana kokarin shiga tsakanin Allah da bayan sa ne shi in ma za a addu'a a kowa ya fadi bukatarsa shi ne mai yazo bukatar ne shi bai san bukatar da ko shi ya ce bukatar da karamin bukatar da kuma ya saka to muka sani ko da ya saka bai saka da mu ba kuma shi bai kai ne ya bukatar ka kai ne duk bai mu wadannan abubuwan ba ya ji ya yi ya ake da da shi ya halatta mutumin da ya tsada da rasuwa a yi masa salatul za'ib sallah ga mutumin da baya nan baya da ka kai masallacin malamai sun kasu ne gida uku a kai waɗanda suka ba da fatawar halacci ko an yi wa mutum sallah inda yake ko ba a yi masa bayan halatta kai masa sallah ko wanda suka ce kwata-kwata ba za a yi ba waccan da manzan Allah ya kusurciyar ce ko an yi masa ko an ko ba a yi masa ba kai ba za ka yi ba su wadancan sun ce za ka yi mutlakan su kuma wanda sun ce ba za ka yi ba mutlakan ko wanda suka ce a musamman da za mu yi wa sallah idan an yi masa sallah a garin da ya mutu to bid'a ne mu nan gurin mu ce mu kamar ta ne masa sallah idan ko ba a yi masa ba muna da wannan tabbacin to sai mu masa to wannan su suka fi dalili suka ce na farko dai akwai mutane da dama sun mutu a waɗansu wurare cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah bai ce a zo a yi musu sallah ba bai musu salatul da ba bai umarni da ba saboda sun mutu a wuraren da akwai waɗanda suka yi musu sallah amma na jaci na wancan lokaci shine ashamatu sarkin habasha ya mutu a tsakiyar mutanen da suke kiristoci shi kuma ya musulunta an sanar da manzan Allah ta fuskar wahayi ya musulunta ya ɓoye imanin mai bai bayyana imanin sa da haka da ya mutu su suka yi masa yadda suke binne mutum a kirtance ba a musulunta ba manzan Allah kuma aka sanar da shi ta fuskar wahayi ya tara sahabbai ya fita inda ake sallar idi yake dan uwan mu ya mutu a kasar Habasha ku zo mai masa sallah suka samu aka masa salatul ghaib to dan haka yi dukkan mutumin da ya mutu a garin da muke tsammanin ba a yi masa sallah ba wani dan uwan ya tafi harkar kasuwanci suka yi hadarin jirgi suka mutu ba a samu gawar kowa ma a wajen ko jirgin ruwa ya yi ambaliya da su ba a samu gawar kowa ba a wajen balle tana yi maganar sallah ba ko ko rashin yinta to kaga anan wurin ya halatta mai masa sallah daga nan daga lokacin da muka ji labari kamar yanzu muka ji labari sai mu ce jama'a za mu yi sallah da zai Na yi wani sallah da ya rasu a wani kaza wanda muna da tabbas bisa da yake ne cewa ba a yi masa ba ko muna da zato mai rinjaye cewa ba a yi masa ba ko sai mai masa amma duk wanda aka yi wa sallah a garin da yake ya mutu hannun yan wasu musulmi sun yi masa sallah to bid'a ne kuma ne zo ce zai masa sallah ko dan sai yan da suka yi wa sarki ba sallah bayan ya mutu sunna to a kasan sauja kuma riga masa sallah sallah mai yawan gaske a nan gurin waɗansu suka yi sallah waɗansu suka yi auren su garuruka waɗannan dukkan su bidoyi ne ma azan Allah da min sultan kasancewar waɗanda suka yi su ɗan uwa ne ahlus sunna baya nuna cewa abin da suka yi daidai ne abin da suka yi bid'a ne da baya da hadisi baya da hujja ko hadisi kuma wanda ita ce da'awar suna su dun ba yan bid'a ne ba su ahlus sunna ne amma suka fahimci matsala suka yi bid'a ba tare da sun fahimci sun nufaci daidai amma suka yi kure a kai ina fata mun fahimci wannan matsalan da kyau na'am ina jin ka kamata ka fahimta cewa dukkan addu'o'i da ake na ku karanto kaza ku karanto kaza ba sa kan sunna sawan an yi su ne ga mamaci an yi su ne a bayan sallar farilla an yi su ne a bayan nafila haka kawai yanzu ana in ce ku karanta kaza ku karanta ku karanta kaza ku karanta ku karanta kaza baya kan sunna manzo Allah sallallahu alaihi bid'a ne ko ai da aka yi su bid'a ne mamaci aka yi wa mai rai aka yi wa dukkan su bid'a ne ina fatan ka fahimta wannan yake cewa me fassara fadin Allah ta'ala wa laqad anzalna موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور Allah ta hakika ma ya ko annabi Musa da ayoyin mu ayoyi anan ana nufin mu'jiza da Allah ya bashi wani kada ata na Musa tis'a ayatin bayyinatin fasal bani Isra'ila idda ayoyi tara ko mu'jiza guda tara na farko as-sinin wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin na biyu wato asirin sunan shine fari na biyu kuma tawayar kayan gona wanda ka sami da samarati da annabi da zakarun sannan na uku a a a sannan alaihim tufana ko ambaliyar ruwa sannan aljarat rani wal da ke sannan yawan kurfata ummala sannan wadafadi'a fadi wadama aka kuma jarrabe su da jini mutum ya dauki ruwa zai sha ga ya zama jini ayatin al-mursalat fa takbaru wa kanu qawman mujrimin ana mun samu guda nan kenan mun samu guda bakwai sai malamai suka yi sabani kan nasara takwas da tara waɗansu suka ce sanda da kuma hannu da yake kyalli an gane ku wato kenan ya jefar da sandarsa ta zama maciji to wannan ita ce takwas hannu kuma da kalli wala za a yadahu fa idza hiya bayda lin nazri wani tsaki su kuma suka ce a tazlilu zama dindin da aka musu inuwa da ita zallanna alaihim al-ghamam wa anzalna alaihim al-manna wa Su duk wannan guda ɗaya ce su kwantar shine ruwa da aka bubbugar a cikin dutse wajen tasqa musa li qaumihi fa qul nadrib bi asaka al-hajar fa fadara min husu ta asaka ana kulle halin da an ba shi ayoyi guda tara sawa waɗancan ko waɗancan. muka ce da shi an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur ka fitar da mutanenka daga cikin duhu na jahilci zuwa ga haske na imani wa zakkihu bi ayyamillah tunatar da su kwanakin ubangiji lafazin kwanakin ubangiji a nan malamai suka ce ne an-ni'am wan niqam ni'imomi da musibu dan kwanakin duniya haka yau da daji gobe yau a koshi gobe a jemu yau da lafiya gobe na lafiya to wannan su ne ayoyin ubangiji ko a kwanaki na ubangiji waɗansu sun takaifi ayyam da cewa ana rufin su ne azaba da Allah yawa al'ummomi da suka wuce a baya su aka ce annabi Musa ya tunatar da Musa ya tuna bin ya tunatar da mutanen sa mai aka yi wa adawa da samudawa da sauran waɗanda suka kafirce a baya aka halaka da su inna fi zalika al-ayatin li kulli sabarin shakur lallai a cikin abincin da Allah ya yi na kawo kwanaki da ya saukar da musiba akan wadansu al'ummomi akwai ayoyi su ja hankalin wani karye irin abin da na dadin su amma ba kowa abin ke zama aya ba sai da kullu sabbarin shakur ga dukkan mai hakuri mai godiya wato gaba ɗaya rayuwar dan adam hakuri ne da godiya a cikin ta shi sa manzo Allah ke cewa ajaban li amrul mu'min inna amrahu kulluhu khair in asabathu sarra shakara وكان خير الله ولا أصابته ضراء صبرا كان شكر صبرا لآيات لكل صبار شكور wato idan mutum ya haɗa wannan guda biyu ya hau tudun mun tsira ya zama mai hakuri ya zama mai godiya godiya ga Allah gode ta masa shi kadai da abin da ya bata na kuɗi ko na lafiya ko na ilimi ko na mulki ko na dukkan wata ni'ima yin amfani da ita cikin abin da ke bayyana gare shi ya zama godiya hakuri kuwa wato hakuri akan aikin da'a da hakuri akan barin sako da hakuri akan abin da Allah ya jarraba mutum na rayuwa to waɗannan nau'ikan hakuri guda uku cikin wanne yafi muhimmanci shin hakuri akan ayyukan da'a ne yafi muhimmanci ko hakuri wajen hakura da zunubi ne yafi muhimmanci ko hakuri akan musibu da Allah ke jarrabar mutane ka rasa ko ki rashi ko a yi maka mutuwa ko hasara ko cikowa bayan dukiya da rashin ciniki wanne ne muhimmanci a cikin nau'ikan hakulan na guda uku malamai da suka ce ya kamata na ƙarshe ne baya ciki ba zai zama na ɗaya ba ba kuma zai zama na biyu ba dan hakuri akan rayuwa ta duniya wannan kafiri na yi gumuni na yi to amma ba kafirin ba ya ba sai kuma jin zaka ba yawanci zaka samu ga kafiri cikin talauci ya hakura ya zuri ga kafiri cikin cuta ya hakura ya zuri kaga kowa na yi ke amma hakurin da'a da hakurin barin sako kada son sako amma ka hakura ka bari ba ka son da'a amma kuma ka hakura ka yi to wannan ba mai yin su cewa sai mun muni idan an hada su su biyun wanne yafi tsakanin hakuri wajen aikin da'a da hakuri wajen barin sako malamai suka ce hakurin barin sako ya bi sama da hakurin aikin da'a suka ce domin aikin ayyuka na da'a suna da yawa kuma za ka samu har wanda ba mummuni ba ma iya aikin da'a yunwa da ake a Nijar kafin musulmi su kai taimako zuwa suka kawo har na je sun kai kuɗi da yawa annoba ta tsunami tsunami disaster da ta kawo farmaki a Asiya kafin musulmi su kai taimako kungiyoyin arna sun kai taimako to amma kuma kaga ai musu daina shan giya babu su daina luwaɗi babu su daina tarti babu su daina zanace zanace ta da sauran rashin mutunci da suke kaga sun yi da'a amma sun kasa barin sako yasa shekul islam ibn taymiya ya kai cewa da yawa daga cikin magabata sukan ce kowa na iya yin da'a ko salihi ko wanda ba salihi ba amma ba mai iya barin sako sai siddiq waɗannan su ne hakuri inna fi zalika al-ayati li kulli sabarin shakur ina jin dai wannan shine ma'anar ayar wallahi akwai abubuwa guda biyu abu na farko ko dan sayan uwa da aka yi musu rashi daga cikin su akwai yan hisbar mu guda biyu akwai baba wanda mahaifiyarsa ta rasu muna fatan mu a cikin addu'a Allah madaukakin sarki jikan da gafara ko kuma qadir wanda shi ko matarsa ya rashi wannan ya rashin mahaifiya wannan ya yi rashin wato matarsa dukkan su gaba ɗaya ubangiji ta Allah ya ba su hakurin zurewa ya kuma jikan waɗanda suka cika ta sannan akwai wani dan uwa kamar yadda aka rubuta a nan sunan shi Muhammad Nasir an ce tafsirin da aka yi makon da ya wuce ma da shi aka yi shi ɗalibi ne na karatu bangaren injiniyarin a nan jami'ar Bayero shi ma Allah ya masa rasuwa fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya ji kansu da gafara su dukan sannan kuma ya afwa da ran ya bada hakuri ga ahadin su da yan uwan su da abokan arzikin su abinda zan faɗa na ƙarshe shine akwai taimakon da yan uwa suka yi aka sai wannan amplifier babba da kuma taimakon da waɗansu suka yi aka ƙara su fika ko aka canja waɗansu haɗa aka sa masu ƙwari yanzu wanda ake jin sautin hannun nesa har ma ɗan kai ruwa daga nesa masu masu sun ƙara jin fika daidai inda suke ko kuma inda dai mutane ke kaiwa to ga alama wannan din bai wa waɗansu daga cikin sararu na mazauna unguwar nan daɗi ba saboda haka suka ce za su kai ƙara. na su waɗannan yara musamman waɗansu matasa da ke nan arewa da masallaci inda suka ja su duka wai wai su ba su yadda ba za su kai su ƙara ni kuma na ce ba yaran za su kai ƙara ba su kai ƙara na ni Ja'far Mahmud Adam ba ni nake karatun ba sautin yaran ake ji su yaran ba su su ba su ne suka kashe zoban ba lafiya kawai aka ba su saboda haka sai su kai ƙara nan sai mu je mu ga dokar wa ga saka da muka sa lafi ka malam da ke jan ayoyi na alqur'ani shi kuma jafari ke fassara abinda Allah ya masa ya hore masa da shi sai muka karya dokar wa sai muka karya dokar Najeriya sai muka karya dokar masarautar Kano sai muka yi abin da ya saba wa addinin mutanen Najeriya ko na Kano sai muka ci mutuncin wani ko muka zagi wani yau ba shekara goma ana wannan abin 2005 yau ko mun fara a 95 aka buɗe wannan usman bin fadar yau shekara goma cur wa muka taba tayar da hankalin su cikin mazauna ganin kai ko wanda suke abin nan amma waɗansu suka tashi suna tara bayanai wai za su je su ga wane ne za su ga wane ne daga cikin manyan unguwa da ake gani su sa hannu sun ba su yadda ba an sa za su yi ka a masallacin su amin afan an tayar da hankalin jama'a za su kai kara to ni abin da nake roƙon su shine in har za su kai kara saboda wani abu to waɗannan yara dai ba su da laifi ba su suka sa lasfika ba da izini na suka sa lasfika saboda haka sai suka yi ƙara na ina nan ina jiran a kiraye ni ko a kotu ta ɗaya ko ta biyu ko ta ɗari in abu in kuma sun ce za su kai ƙara wajen mai girma hakimin gwale suro kano to kuma shi kenan nan ma za su kai ƙara hakimi yana da ikon da zai iya kira ni kuma in yi kiraye ni zan in kuma gidan mai martaba sarkin Kano za su kai kara nan ma dai su je su kai mai martaba sarkin Kano ya isa ya kira ni in je in kuma na je fadarsa don adalcin ta tambaya ta za a yaya aka yi ni kuma zan yi bayani su kuma su da aka yi yadda za a yi kina in kuma gidan gwamnati za su kai kara in kotun musulunci za su kai kara in majistar kotu za su kai kara duk dai gashi nan amma kar su manta fa da cewa yau dai kamar yadda na faɗa shekara ta goma na shiga cikin ta sha ɗaya a gadon kaya kuma tun da na zo na aka buɗe masallacin nan a nan aka waɗansu ƴan bandiri nan suke zuwa lokacin ina wannan gidan wannan gidan da kuke gani na na ofis da kofar makaranta din nan wato gidaje guda biyu ne a haɗe na Allah sani kyauta a wurin sa na karɓi haya nake zaune a daya ko aka kama mun haya nake zaune a daya ɗayan kuma wani mutum na ciki to tun a wannan lokacin nan waɗansu 'yan bandiri suke tasowa daga can cikin gidan karfe su zo kofar gidan karfe ɗaya na dare su yi awa biyu ko uku suna kiɗan bandiri

in dai ana daukan tulu kuma babu alheri a cikin ko sai zai faɗi ya fashi kuma shi tulu ba a ɗinke sai da ake dinke masa shi idan ya tsage in yi mutu ya mutu kenan ma'ana bid'a idan ta barke ta barke kenan ba ta tsuwa to wannan ake sai wannan duk yan unguwar nan wanda suke makwasa na unguwar nan sun san cewa an shiga haƙƙinsu saboda ni an ci mutuncin mu tare da ni da su ni ake so a hana barci to amma kuma shi ba su da karamar da bandiro ya hana da barci ne kadai sun su je su yi barci a gidansu duk dan da ya ce kosa ba za ta yi barci ba to shi kuma sai kwana na ne ba ya kwana na kuka ba shi bai barci ba ona ba mace barci ba to haka aka zo aka yi wannan bandiri tututun tututun ba iyaka a zonin kofar masallaci a yi aka zo za mu ɗanyi wannan wurin alwalan aka sake kai ƙararru wai ba a taɓa yau mai wajen alwala Wa mun shiga titi wa mun shiga wajen da sauransu ga yau mutane za kan titi ake yin shaguna kan kwalta inda ba da kake baki da yanzu ko ina kasuwa ne a kan amma mu an kace wurin da mun shiga mun shiga hakkin wani. aka zo kuma aka yi aka wadansu masallatai a nan gurin akwai masallaci nan cikin loko kaset za a sa a cikin cin ko a buɗe da la'idu ba kowa a wajen zaka leka ba mutum daya wani lokacin mutum daya wani lokacin biyu wani lokacin kaset ki kadai na mu mun mutu cewa ko ba mu ba mutane bane ba Allah ya taimake ni tashi daga nan gurin bayan an sai da gidan ta gano malawa yace yayi hade gidan ya zama daya koma nan cikin loko so kuma sai a zo sai za a yi mulki kuma sai a zo sai a sa su ka daidai san ta dan sai da yan da kana ganin su kana jin su suna zagin ka in ka yi saka fito ni mukabala ina da gida ina ta ban isa ba ta yi kadan ake yi sayan wannan fa duk da haka ni din nan nima ina da mutanen da idan dan Allah gobe da mutum ko raka ne mu je gidan sarki mu kai kara mu ba za mu kai kara ba amma wannan ba shi ne rigima ba aka yi sayan wannan ya kamata mutanen nan su fahimta cewa ai gurgudan hali dai an yi kara su fa duk wanda suke wannan kullu babu wanda baka sani ba babu wanda in kana son ka tashi hankalinsa a yau ba za ka tashi hankalinsa yadda ke zaka kulla dan adam iya shi ma dan adam zai da yadda dama yana da tsiyar da zai kulla maka amma sai kyale ka to duk saboda haka sai nake cewa ina ganin ya kamata su yi hakuri karatun nan da yaso ɗaya muke a sati so ɗaya muke a sati kuma ban na karatun nan muna zagin kowa alqur'ani ake da hadisi ku ko musulmi ne da haka ya kamata ku sassauka kada ku ce za ku ɗaga abin haka sama da kima sannan muna shawara ko dan kuna cewa wai za su su su fika ina ganin in kun yi haka bayan kun kire dokar mu mu ɗan usman bin amfani mun sa fika kun sai to kuma kun kire yawon Najeriya ma doka in ka ɗauki doka na a hannunka sai za ka sai fika ko ba a kofar gidanka aka sa ba a ya ce ta nefa ko ta yan naifin a titin Allah aka sa ba ka da iko ka hana sannan kuma yanzu akwai masallatan da ake wazifa kaje ka samu mutum hudu ne ko biyar amma a kure su duka a hana kowa bacci a nan gwar ba wanda ya taɓa zuwa ke su kara wani karfe ɗaya za a sa wazifa fa kasa na wazifa karfe ɗaya to kun ga mu ko mu ce mu zo mu tafsiri karfe ɗaya, mana sai da aka ce za a yi tafsirin nan karfe kan su bayan Allah za su to ba amma mu ce za mu yi karfe ɗaya ɗin ba kar ku je ne ku kai mu wata rana mu ce karfe ɗaya za mu yi tafsirin ko mu ga wanda zai hada to amma duk ba ma san a wannan rigimar shi yasa muke muku magana ta hanyar hankali ku fahimta cewa mun san me kuke ciki ku fahimta cewa mun san kun je wajen wani da wane tunda su dattijai ne masu hankali suka ce muku ba za su shiga wannan sabgar irin taku ba ta ɗanyu masu kurusiya da rashin hankali su da hankalinsu da girman su suke su gama da duniya lafiya su gama da Usman bin Affan lafiya ko kuma dan rashin hankali kuna son ku ba za ku gama da duniya lafiya ba ku ba za ku gama da Usman bin Affan lafiya ba ku ga idan kun yi haka ba ku kyauta a kanku ba ba ku kyauta Usman bin Affan ba ba ku kyauta wa karamar hukumar Gwale ba ba ku kyauta wa kasar hakimin Gwale ba mai girma Suruman Kano ba ku kyauta masa ba ba ku kyauta wa masarautar mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero ba a ce a masarautarsa an samu wadansu za su hana tafsiri ba su hana shan giya ba ba su hana caca ba ba su hana luwaɗi ba ba su hana gidajen bidiyo da talabijin na unguwarsu ba amma an sa su fika da ake tafsiri wannan mu bai da ba sai mun tire kuma kai da aka turo ka shi wanda ya turo ka me yasa bai abin nan ba wai kula in tana maganin zawo sai wa kanta mana wani ya ji ya turo ka ka zo ka yi rashin mutunci kai zai bari da matsala ko ba haka ba to amma dan haka dai gaskiya muna musu nasiha ina ganin ya kamata a ce sun yi amfani da shekarunsu sun yi amfani da sanin ya kamata mu ba yan neman tashin hankali bane ba ba za mu tashi hankalin kowa ba amma baya nuna kuma mu tsaya wani ya gauna mana tafi a kuncin namu ba shi na hagu don ba kiristanci muke ba musulunci muke yi mun san akwai famani ita da alaikum ba ta do alaihi bi misli ma ta da alaikum muna da wannan nassu ba za mu tafi ketara maka iyaka ba da izinin ubangiji amma ku yi hakuri kada ku ketara mana iyaka kar wani yana can gidansu can ya zo ya kunna muku fitina a unguwarku shi ya taso mana da kansa zo kunna fitina shi ne sa bai magance da abin da ake ba saboda haka wannan shine abin da muke faɗa waɗannan waɗanda suke cewa an yi musu ba daidai ba ciki ko ki kuma duk lokacin da muka ga wani wuri jama'a tana buƙatar su ka za mu ƙara kai yanzu da kai rike ma da kai tunda daga wannan kenan amma sai idan ka da aka ƙara biyar kuma sai ka yaya ina rufa mana asiri Allah samu gane